Ayyukan manzanni Sura tara Shawulu kuwa yana ci gaba da tsananta wa masu bin Ubangiji tsanani sosai, har da cewa zai kashe su, sai ya je wurin babban frist. Ya roke shi ya ba shi wasiku zuwa majami'un Damascus, don idan ya sami masu bin hanyar Ubangiji maza ko mata, ya kawo su a ɗaure a birnin Urshalima. Yana cikin tafiya kenan, ya yi kusa da Damascus, ba labari, sai ya ga wani haske daga sama ya haskaka kewaye da shi, sai ya faɗi a kasa, ya kuma ji wata murya tana ce masa, Shahulu, Shahulu, don me kake sananta mini? Shi kuwa ya ce, Wane ne kai? mai girma? Sai muryar ta amsa cewa, Ni ne Yesu, wanda kake sananta masa, ka tashi, ka shiga cikin gari, a can za a faɗa maka abin da za ka yi. Abokan tafiyarsa kuwa suka kasa magana, suna jin murya, amma ba su ga kowa ba, sai Shabulu ya tashi, amma da ya buɗe ido, bai iya gani ba, sai suka rike masa hannu. suka kawo shi Dimashku, ya yi kwana uku baya gani, baya ci, kuma baya sha. To, akwai wani mai bi a Dimashku mai suna Hananiya, Ubangiji ya yi masa magana cikin ru'uya, ya ce, Ananiya! Shi kuwa ya amsa, Gani, ya Ubangiji. Sai Ubangiji ya ce masa, tashi ka tafi titin nan da ake ce da shi mai kake, ka je gidan Yahuda, ka tambaya ko akwai wani mutumin Tarsus mai suna Shahulu, gashi nan yana addu'a a wurin, har ma a cikin ruya ya ga wani mutum mai suna Ananiya ya shigo ya sa masa hannun albarka domin ya sake samun ganin gari. Amma Hananiya ya amsa ya ce, Ubangiji, na sha jin labarin mutumin nan. wurin mutane da yawa akan yawan muguntar da ya yi wa tsarkaka a Urushalima. Gashi kuma yana da izini daga manyan firistoci ya kama duk wanda yake kira ga sunanka. Amma Ubangiji ya ce masa, Kai dai, ka je, domin shi mutum ne da na zaɓa, ya yi aikina domin ya sanar da sunana ga waɗanda ba Yahudawa ba, da sarakuna, da kuma Isra'ilawa. ne da kaina zan nuna masa wuyar da lallai zai sha saboda sunana. Sai Hananiya ya tafi, ya shiga gidan, ya sa hannuwansa a kan Shawulu, ya ce, Ɗan uwana Shawulu, Ubangiji ne ya aiko ni, wato Yesu wanda ya bayyana a gare ka a kan hanyar da ka biyo, ya aike ni ne domin ka sake iya gani, a kuma cika ka da ruku mai tsarki. Nan take, sai wani abu kamar ɓawo ya faɗi daga idanun Shawulu, sai ya sake gani, sa'an nan ya tashi aka yi masa baftisma, sai ya ci abinci, ya sake samun karfi. Shawulu kuwa ya yi ’yan kwanaki tare da sauran masu bin da suke a Damasku. Ba da daɗewa ba, Shawulu ya fara wa'azin Yesu a majami'un Yahudawa cewa Yesu shi ne ɗan Allah, duk waɗanda suka ji shi kuwa suka yi mamaki suka ce, Ashe, ba wannan ne ya karkashe ya kuma wasar da masu kiran sunana a cikin sujada a Urushalima ba, ba ya zo nan da niyyar ya kai su gaban manyan firistoci a ɗaure ba ne? Amma Shawulu ya kara samun karfi yana ta rikitar da hankalin Yahudawa. da suke zama a Dimashku, yana tabbatar musu cewa Yesu shi ne almasihu. Bayan ’yan kwanaki, Yahudawa suka yi shawara su kashe Shawulu, amma shi kuwa ya ji labarin shirinsu, dare da rana suna zuba ido a kofofin gari domin su kashe shi, amma da dare almajiransa suka ɗauke shi, suka saukar da shi ta wata taga a jikin bangon birnin cikin babban kwando. Da Shawulu ya zo Urshalima, ya yi kokari ya shiga cikin almajiran, amma duk suka ji tsoronsa don ba su yarda shi almajiri ba ne, amma Barnaba ya ɗauke shi ya kai shi wurin manzanni, ya faɗa musu yadda Shawulu ya ga Ubangiji a hanya. da yadda Ubangiji ya yi masa magana, da kuma yadda Shawulu ya yi wa'azi da sunan Yesu a Damashku ba tsoro. Daga nan Shawulu ya dinga shiga da fita da su a Urshalima, yana wa'azi da sunan Ubangiji ba tsoro, ya kuma dinga yin magana da Yahudawa masu jin Helenanci, yana kuma gardama da su. amma suka yi ta neman hanya su kashe shi, da ’yan uwa suka gane haka, sai suka kai shi Kaisariya, suka aika da shi zuwa Tarsus. Sa'an nan ne jama'ar masu bi na dukan yankin Yahudiya da Galili da Samariya ta sami zaman salama, jama'ar masu bi ta sami karfi ta kuma karu sosai. ta wurin taimakon Ruhu mai tsarki, yayin da take rayuwa a cikin tsoron Ubangiji. To, da Bitrus ya zazzaga yankin duka, sai ya kuma je wurin tsarkakan nan da suke zama a Linda, a wurin ya sadu da wani mutum mai suna inias wanda yake a kwance shekara takwas, don shi shanyenye ne. sai Bitrus ya ce masa, Iniyas, Yesu almasifu ya warkar da kai, tashi ka nada abin kwanciyarka. Nan da nan, Iniyas ya tashi duk mutanen garuruwan Linda da na Sharon kuwa suka gan shi wanda ya warke, sa'an nan suka juyo ga Ubangiji. A Yofa kuwa akwai wata mai bi mai suna Tabita. wato Dokas kenan, macen kuwa ta ba da kanta ɗungum cikin yin aikin kirki da kuma yin sadaka. A kwanakin nan ta yi rashin lafiya, ta mutu, da suka yi mata wanka, suka kwantar da jikinta a ɗakin sama, da yake Linda tana kusa da Yofa, sa'an da masu bi suka ji Bitrus yana Linda. sai suka aiki mutum biyu zuwa wurinsa, su roke shi ya zo wurinsu da sauri. Sai Bitrus ya tashi ya tafi tare da su, da ya iso suka kai shi ɗakin saman, duk mata waɗanda mazansu suka mutu, suka tsaya kusa da shi, suna kuka, suna nuna riguna da sauran kayan da Dokas ta yi musu. tun tana tare da su. Bitrus ya fitar da su waje duka, ya durkusa ya yi addu'a, ya juya wajen gawar ya ce, ta tashi. Sai ta bude ido, da ta ga Bitrus, sai ta tashi, ta zauna. Bitrus kuwa ya mika mata hannu, ya taimake ta, ta tashi, sai ya kira masu bi da matan nan waɗanda mazansu suka mutu, ya mika musu ita da rai. Labarin nan ya bazu a dukan Yofa, mutane da yawa kuwa suka gaskanta da Ubangiji. Bitrus ya zauna kwanaki da yawa a Yofa, a gidan wani mai aikin fatun dabbobi, sunansa simon ne.